akwai harshashi a yanzu muna so da Allah mun tambaye ki me faru ne akan abin da ya faru me ya sunan malama me ne ki Hajara daga wani rigar wani kamfani muna kan tashi na kun tashi daga wani wuri za ku zango ko a daga eh. kasan zango kuke a'a za mun tashi muna za mu je wari da ya fara ku daga ina kuke ainihin ku ka sai kuka zo nan abin ya rutsa da ku eh, um, wasu irin mutane ne kusa haɗu da su har suka muku wannan abu haka na? a wasu irin yare ne hausawa ne ko kuka tabi sun miki illa ne a cikin abin da ya faru eh, sun ji miki ciwo sun haɗe ki da mene da bindiga to kura da yin wannan saboda zama shaida saboda muna son kan tutar maka kana to game wannan din abin da ya faru dan zo ki dan daga mata ta dan na wannan shine harbin da aka muke kenan da bindiga bindigan ya buge ya wuce to amma dai yanzu jikin lafiya da lafiya lafiya kun an kai ta asibiti ka ga magani na amma sun kona muku wasu abubuwa ne daga cikin abin da kuka shi ko a'a babu wani asara da kai na wani wannan babu asarar rai babu asarar dukiya baban da fara kashe ta ba ta iya hausa ne ba to wata zo to kice ma ciki saboda mai magana ba abin da ake ciki wanda suka iya da magana wannan bar Allah menene sunanki sunana Zainab kuma daga ina kuke kuma me faru da mugan ku anan kamar kuna gudun hijira ne eh mu muna kurmi masara muna zama sai mun ga hayaki ya tashi a ga fulani daga nan fa har mun ga wa'yansu fulani da suna bin labi ana koran su ana tsare su har aka sare awaki guda biyu an dora ma wasu suka yi haka sauran kuma an kashe su an bar su a gonar rogo daga nan sauran sun gudu sun zo gidanmu mun kwana da su mun zo nan tare da su hazaje mu ma ba san inda suke ba yaran mu maza ba mu san inda suke ba matan ne kadai ka zo da su ne to yanzu ga wata bayarwa Allah nan da maganta gashi kaman harshashi ya goge ta amma yar uwanki ne koko a'a, kawai yar uwarki falali ne kuna dangantaka da ita koko a yar uwan mu fulani ne ita ma nan ne wajen to akwai matsalar da aka ce ya same ta kamar kan cewa ta harshashi ya sami ya harbe ta akwai wani asara da suka yi ne na dukiya ko korai an masu asaran dukiya kuma baban ma an kashe mahaifinta eh, iyaye ma ita uwanta ma ba a ganta ba da yan uwan har yanzu eh, akwai wata karama ga tana tana ita karama akwai wani abin da ya same ta ne a'a tana da lafiya okay lafiyan ta kalam eh. yanzu dai wannan baki ne wanda za su wuce ni kuma su wa'annan katafawa suka tare su suka yi musu illa kenan amma ke yanzu kuna da masaniya akan dalilin da yasa katafawan suka suka muku haka ko ne kuka taba su ko ne ku ne su ne suka taba ku muna zama kawai sai mun ga wannan abu ya karu yanzu ma yaran mu hudu ne da aka kashe ba a gangawo ko fulanin wurin ne ko kuma fulanin tashi ne a'a muna fulanin zaune ne shekara shekaru ba ku taba neman su da rigima ba sai dai kenan wannan lokacin da suka muku wannan abu ba ku taɓa ganin irin wannan abu nan lokacin ba to akwai wani koke za ku iya mika zuwa gwamnati da za ta iya muku akan wannan al'amarin ina roƙi gwamnati don ta taimaka mana da wannan abubuwan da aka mana taimaka mana taimaka mana yaran mu da mazan mu duka ba mu gansu ba to insha Allah za a iya bakin kokari in Allah ya so yadda kuma tana kan kokarin yanzu haka hukumar mutanen zango suna iya bakin kokari domin su ga sun nima muku haƙƙinku to insha Allah za a iya yaran mu ma ba mu san ki haƙuri ba kuka laki ba mun gode yawwa Assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba ɗaya yau gani a studiyon ɗin nan mai daraja mai ɗaukaka. Shine hire Halidu idan ka ji ana studiyon a Najeriya ba ma a jihar Kano kadai ba. Ka ce Halidu to kalamu wahid magana ta kare. Wannan shine babban studiyon wanda idan fim ɗinka ma kana so i kyau. Billahi lazi in baka zo Halidu ba to an sha ka an tafi. Ni sha girgirbau ko ka ce sha tara ko sha ka tafi ko shan bale ko